ميسارو السلام عليكم ورحمة الله a yau ma ne dan uwanka Buhari Sani tare da kai dauke da shirin siyasa na turbar demokradiya shiri wanda yake zo maka daga gidan rediyo Najeriya FM Pride da kenan birnin Gusau gida jihar Zamfara mai tsaro a shirin da ya gabata teburin ka turbar demokradiya ya kai bakoncin kwamar Sadi Salwa na yan Mazambaka tare da sabuwar kungiyar sa da ya shigo da ita mai suna Focus for Youth Zamfara State kungiya wadda tsara aniyar cewa ta ta ne za su aikin tukuru daga nan har zuwa shekara 2027 So ga wace irin wayewa al'umma za su ƙara samu domin sanin waye kamata su zaɓa wa zai mulke su wa sai jagorance su domin kar a sake afkawa cikin irin halin da ake a yau a da kuma ana ganin laifin shugabanni bayan damar makintun asali suna hannun mai jefa ƙur'ani ba wanda ake jefa mawa ba a wancan mako ya irin nasa batutuwa wanda da yawa mutane sun kira gaba suka ce sun gamsu suna da dama su kansu suna so a buɗe musu hanyar da za su ga wannan ƙungiya. sadi silwa ayo ya ce bayanansa za su mai da hankali ne akan abin da ya kamata al'umma su gane matasa casa. idan suka taso suna son su shiga a siyasa ba yanke musu guwa ya kamata a yi ba ana cewa ba su iyawa ba za a yi da ku ba ba za a wari ku kai ba a'a kamata yi al'ummar yankin nan nasu su mara ma wannan matashi baya har su ga sun bashi ƙuri'unsu ya ka da waɗancan mutanen da ake ganin sun daɗe suna yi kuma ba a samu abun da ake bukata ba kamar sadi salwa ce irin wannan ayyuka shine ƙungiyarsa take yi a halin yanzu domin mutane su gane kowa ɗan siyasa ne sai dai ko da ya kasance wanda ake zaɓe ko kuma wanda wanda shi yake zaɓa ko da kuwa ba ka ayyana kanka a matsayin dan wata jam'iyya ka cokan da kake da katin ta aka alamta sunanka amfanin shigar matasa a siyasa samo ma yanki mafita da samun ma al'umma ci gaban da ba sa da shi a yankin ko kuma a garin a local government ko kuma a jihar domin mu taka tudun mun tsira matasa ku sani siyasa ta kuce babu wanda ba dan siyasa ba tun daga wanda ake zabe da waɗanda suke zabe musamman matasa ku tashi tsaye domin ku yanki katin jefa ƙuri'a domin ta nan ne kuke iya taimakon kanku ku da kuma taimakon ita kanta jiha ku daga halin haula'i da muke ciki abun nufi anan rayuwar nan ta riga ta zama abun da ta zamo domin kuwa sai wanda aka mutu aka bar magado ko kuma wanda ya gubar gari ya shekara goma ko sha biyar ko ishirin ya dawo ba mu sa ina ya je samu kuɗin sa ba ba mu san wace kuɗa ya yi ba ta samun kuɗin shi zai dawo ya zo ya zama a matsayin ɗan takara gare mu ya saye mu da kuɗin sa ko ya cancanta kuma ko da bai cancanta ba eh, ya kamata mu tsaya mu tsayu da mutanen da muka san tarbiyyar su muka san kishin su muka san addinin su muka san muhimmancin su zaman su cikin al'umma da wace irin rawa suka taka a lokacin da suna da da damuwar da suka nuna a lokacin da basu da na al'umma sabanin mutum ya zo yana neman takara ba tare mun sai ina samu dukiyarsa ko ya samu kuɗin shi ba to bisa ga wannan muke kira da babban murya ga matasa cewar matsayu duk wanda ya fito daga cikin waɗannan matasan da muka san shi muka san kishin shi muka san addinin shi cewa menene abun da ya zo da shi domin mu mara masa baya ya cimma buƙatar da yake da ita idan kuwa ba haka ba to zai faɗa hannun waɗannan mutanen da muke kallon cewa sun yi jawo jagorancin muna ganin an yi kurakurai ko kuma an yi ba daidai ba illar siyasat da muke magana a kai zai fada hannun owayen gida waɗanda su tunanin su ci gaban su da ci gaban iyalin su domin a ci eh, daga ci gaban su sai ci gaban iyalin su domin a ci gaba da kiran su matsayin masu kuɗi ko kuma suna da abun hannun su ko kuma iko da juyi da ake juyawa duk inda za a juya a ce su suke bada umarni sai abun da suka ce a shi za a yi to bisa ga wannan muke kira daga matasa da wayar da kai ga matasa domin su sani a kowane yanki ko kuke da alhaki suke jajircewa wa domin ganin mutum ya zama dan takara ko ya ci zaɓe a kowace kala jam'iyya ce to bisa ga wannan muke kira da babban murya ga matasan nan ku tashi tsaye ga duk matashin da ya zo ya zo yana neman goyon bayan ku ku goya mashi baya kar mu zama mun sare mashi goyu ya zama yana da ƙasa a gwiwa domin idan muka sare mashi goyu zai zama cewa yana zai kai yana tunanin cewa ana faɗa mashi cewa ba za ka iya ba ba za mu bi shi ba wahalar banza yake yi na haka gaskiya mu ba za mu bi shi ba za mu ɗauki wani layin da ba shi ba wato karfafa masa ya kamata mu ne mafi a alagar garin mu idan muka karfafa masa za mu bi shi za mu ci gaba da mara masa baya da abun hannunmu da lokacinmu da tunanin da muke da shi haka za mu ci gaba da mu da taro da sisi idan Allah subhanahu wataala ya sa ya cimma wannan kujera to muna da hurumin da za mu zo mu gaya mashi ga tsarin da muke da shi ga yarjejeniyar da muka yi to ka cika muna alƙawalan da muka yi da kai idan ya saba da wannan to daga nan ne kuma za mu gano za mu ɗauka wannan ƙura'a ta mu za mu gwada mashi cewa da wannan mu haka kuma da ita za mu dawo da kai idan kuwa muka kyale shi muka sa shi ƙasa a gwiwa ba tare da mun goya masa baya ba ko kuma mun gudu gudunmuwar da ya kamata to daga nan wani mai kuɗi ko wani mai mulki ko wani daga wani bangare zai kira shi zai faɗa mashi cewa ka zo domin dalilin nami ya ga yana tare da jama'a kuma ya fahimci cewa mutane yankin sun riga sun yi amanna da shi zai zo ya ɗauki kuɗi ya saya mashi fom ya bashi kuɗin da za a dinga zagayawa ana wa malamai zai bashi kuɗin da za a dinga zagayawa ana sayan mutane abubuwa da na lalurori can baka rasa ba idan ya cimma wannan bukata to daga nan ku sani ba mu da sauran abun da za mu iya yi ma kanmu domin sai abun da wannan mai kuɗin ko wannan ɗan siyasa ko wannan mai mulkin zai sa shi yi ko ya muna daɗi ko bai muna daɗi ba kuma babu da damu yi domin a lokacin da yake yakin neman zaben ko kuma yake neman taimakon mu ba mu taimake shi ba daga nan mu muka ba da gudunmuwa 100% na komawa shi tashin shi daga mutumin kirki da muka san shi mai amana mai gaskiya mai ilimi mai dattako mun mai da shi daga wani layin da ba shi muke so mu ga ya zauna saman shi ba kun ga kenan mun ba shi goyon bayan da daga wannan lokaci ya riga shiga cikin sahun mutanen da ake amfana da su ana cutatar da ƙasa ana cutar da 'yan ƙasa bisa ga wannan wannan kungiya ta focus for youth zamfara state wannan aikin ta ne domin ci gaba da wayar da al'umma menene abun da muke ciki me ya kamata mu yi menene abun da bai kamata mu yi ba wanda yake gani yana da rawar da zai iya taka ko shawara ko gudunmuwar da zai iya badawa ga number waya 08031830126 31 83 01 26 sifili takwas sifili uku ɗaya takwas uku sifili ɗaya biyu shida wannan ita ce namba ta shugaban focus for youth zamfara state sadi salwa assalamu alaikum warahmatullah shugaba na sabon kungiya focus for youth zamfara state kenan aka ji kwamar sadi salwa ta tare bayanansa a saman teburin turbar dimokuraɗiyya irin wannan abubuwa mai sauro abubuwa ne da mutane dama suna so a zo da su domin wani ta irin haka ne zai iya baje kolinsa ya zaɓi irin wanda yake so kuma ya dawo har ya tutar da cewa ayyuka da da ake barbaɗawa da kamishin shi a ciki